adiba tufa walil wasi walil abi tashwiru habi malaha wa tayyibi walil yan bagi walil abi tajwiru hali malaha wa tayyibi

وموته للمنع منه مقتضى وموته للمنع منه وموته للمنع منه مقتضي فإنه كاهبة وإنه كاهبة لم تقبل وإن أدو أي أي أي أي to ka san ba da go da kwata mun ka fara a bari a yi ta hmm. ana samu lokaci a sama hmm. kai ya zan ba a yi ta da yawa ba fa ta mutane. walil wasiyi yan bagi walil abi tashwiruha to walil wasiyi shina kamata ga wasiyi yan bagi tashwiruha tashwiruha yin kayan daki yan bagi shina kamata watan lil wasiyi ga ainihin shi wasiyi walil abi haka nan ga uba min maliha daga dukiyarta watan ya kamata idan aka wa mace sadaki da dubu hamsin to shi wasiyin ta shi ƙara wani abu cikin dukiyarta shi mata kayan ɗaki hakanan kuma inda ya kasance an kawa mace sadaki da dubu hamsin shi ma ubanta ya kamata shi ƙara da wani abu cikin dukiyarta shi mata kayan ɗaki ya ce kai wasu bi hakanan ita ma zawara yan bagi bi ya kamata ga zawara mai waka wadda ya kasance ta san ciwon kanta ta san incin kanta ita ma watan in aka mace sadaki dubu hamsin ko dubu talatin ta ƙara da dubu talatin ta wakanta kayan ɗaki wannan yan bagi na ba wajibi ba ne tonan a matsala ce ta inda an ka yi aure an ka ɗaura aure a kan dubu hamsin sai mijiji daɗin wadda an ka ɗaura aure nan da irin wadda 'yan uwan mata suka halarta da kuma irin wadda aka tarbi yan uwanai da kuma irin wadda gane a shi yare a girma ce sai ce ke wance na kara miki dubu hamsin su laƙi shi koma dubu ɗari kuma gashi an riga an ɗarma aure akan dubu hamsin ya ce to na ƙara dubu hamsin sadakin ki ya zama dubu ɗari duki faɗa ma yan uwanki ta faɗa ma yan akan wannan to idan ya kasance irin wannan ya faru ɗayan ukuna ko dai shi kasance shi sake ta bayan duholi to ƙare nan ta ce shi ko shi sake ta ƙabdar duholi ta ci rabi ko kuma shi sake ta watan gabanin ko kuma shi mutu gabanin a kaita wannan kan babu sadaki to shi na malam zai bayani to shi na ce a idon fil mahari duk abin da kasance an haƙara wajen sadaki ba'adal aqadi amma bayan an ɗaura aure akan dubu hamsin ya ƙara mata dubu hamsin sun kazan dubu ɗari to la yazqudu amma za da hu inda hala to amma za da hu abin nan da ya ƙara la ya da ba shi faɗuwa inda hala in yayi duhuli in an kai ta gida ne ya yi duhuli sai ɗauko dubu hamsin ya bata ya ce ga sadakin ki ta ce saura dubu hamsin ci ai dubu hamsin an kaɗar ma'armi kenan kaga shi kenan shi na nuhin ya kada dubu hamsin to dubu hamsin ba su haɗuwa tun da ya riga ya duhuli ta kuma ya mata ƙari fil mahari ba'dal aqadi to lalle haƙiƙa dubun nan hamsin da ce ya ƙara mata sun zama lazimi gare shi kuma har ya riga ya duhuli wajibi na shi ba ta dubun nan hamsin zai ba ta dubun ta ɗari cib da cib su a sadakinta wa nisfuhu amma kuma rabi ya hiku shi ke cincimta bi talaqi da saki matan min qabl ibtina a kai akaita to nan in ya kasance a aka yi sadaki dubu hamsin ya ce na ƙara mafi dubu hamsin da ƙara mafi dubu hamsin ba a wa da kai ta gida ba sun ka samu saɓani sai sake ta to nan kawai sai shi ba ta dubunta 25 can na sadaki tun da nan ta ci rabi ya ci rabi wajen kyauta mu shi ba ta dubu 25 ta ci rabi ya ci rabi wa nisfuhu ya hiƙo bin ɗalaƙi min al ibtina'i kas sadaki daidai sadaki yake min al ibtina'i gabanin a kai ta to nan rabin nan kas sadaki tam kas sadaki ai sadaki ta shaɗuri akai za a kasa sadaki kashe biyu ta doki rabi shi doki rabi to haka nan ma wannan kyauta da ƙara mata za a kasa ta kashe biyu shi rabi ita rabi amma wa motuhu mutuwa ta yi mukutalin lilman'i wannan mai hanawa na ga aba da kome minhu daga cikin wannan ɗin ƙarin da an ka yi ya ce li'annahu ko domin cewa shi kahibatin tanka kyauta ce wadda kasance lan tukubar da ba karba ba ta koma tanka kyauta da ba a karba ba in an riga an karba da ba a yi ba in yi kacce ka ba mutum kyauta ya kasance kan mutu gabanin shi hauzu shi kenan kyauta ta ɓaci nan ba a cewa ka sadaki amma za a ba ta sadakin ta dubu hamsin cin da ci an yi sadaki dubu hamsin da aka sadaki dubu hamsin ya ce ya kara mata dubu hamsin gabanin a kai ta gidanai sai Allah mai rasuwa gabanin a kai ta gidanai gashi sadaki ya koma dubu ɗari amma kuma shi ko ya mutu gabanin a kai ta to sai a ba ta dubu hamsin su a sadakin ta saboda mi almautu kaddu holi mutuwa tana tafkar da huli don haka ta ci dubu hamsin shi ko waccan kyauta gaba ɗai ita ko kyauta ta wadda ba a yi hoze don haka ba ta shigowa ciki alhamdulillah an tuja shiza abinda an mahe shaharta kauluka guda biyu an tuja shiza ta yi kayan ɗaki bi kali illaha amma da ainihin sadakin da an kai na bashi an yi sadaki akan dubu talatin an ba ta dubu biyar saura dubu 25 da biyar to dubun ga 25 da biyar kuma lokacin bai ya riga ya yi har kuma ta amshe su to ta hada su ta kayan daki in huwiza yan riga an yi hauzin su kamar ya bayani akan magana akan wajen nazata in ta ayyana wajen jana'iza in ta riga ta ayyana aka ce watan zai shi ta sai ce to yanzu na mutum na an kawa wasici na wa gawa sallah kuma ko da aka zo wajen sallah gawa nan lokacin shi kuma bai da lahiya amma shi na iya taimama shin zai taimama shi ko sai ya arwalla ai shi farduhu a taimamu taimama zumar din an kace taimama zumar din lifardin wadamlin ba shi afirin latai ba ba ha ganin akwai liman mai taimaka shi ba da sallah ta azhar ko la'asar ko gariba ko isha har ma juma'a ana ba su a taimaka ko in ya kasance ita akwai lalla ta ai kenan hmm? eh an to shi an kasa shi sallah in bai iya sallah ba su da hausawa kamar yanzu in mutum ya yi wasicin cewa idan ne mutuwa ne shi min sallah to in ya kasance wannan sha da rashin lahiya bai iya tashi shi ba da wannan sallah wannan haƙi ya koma ga magada su ka sanya wanda ya kasance cincinta ko kuma ɗaya daga cikin su shi ba da sallah don su adda haƙi yanzu kamar cewa rabin kan mace in ta yi sallah ta sa hijabi sai ta buɗe rabin madagarta da nan gaba duk tsorayen ta da zini mm-hmm. shi ne aka ce ko rabin ƙwauranta wa a adal li sadarin aw adrafiha wa a da bai wakatin ta mai sallah cikin lokaci da sadarin mm. in ta yi sallah gabanta na waje aw adrafiha ko sassaninta kamar wuya da kai mm. da zira'inta da sashen kanta mm. duk cikin lokaci za ta mayarwa in babu lokaci shi kenan sallah ta yi ai tambaya tambaya yi akan cewa wai mace ta zo wajen sallah sai kasance sashin gashin kan tana ga hili kuma kamar ta sa hijabi amma rabin tsorayenta na ga hili ma ana ganin su ta yi sallah to shi ne ta ce abinda mai muhtasa ya ce wa adalli sadari ha wa da ha ta mai da sallah yan ta yi sallah maka ta sadari gabanta ma aka magana hannun gabanta na ga hili an ka ce ta mai da sallah cikin lokaci ka ko san ya himuni ga gani akan gashin kai wai kyankyasai sun ka damu wani gida ne ya samu shi kakashe su mm, ana kashewa ai muzin na cutar suwa su kai kyankyaso shi na cutarwa saboda pozon gare shi ba a bari ne cikin gida ka samu abin kashe shi yahi in ya riga ya fada cikin abinci wani bai an kaci abinci ana ya samun rashin lahiya to wai shina bayani akan yan an haka su daki tunda oba shi zai kayan daki ya samu shi rike su daki su shi mashi hada shi mata kaya to shi dai su daki haƙƙin ita wannan mata na ne ya ta da haƙƙin su dakin ta amma da an ka al'adanci za a ba oba shi rike mata amma shi kara mata wani abu wannan daidai na amma ba ya canye ba amma kila allah misali an ka ce an kawo dubu ɗari ya ɗauke dubu hamsin ya mata kayan daki ne dubu hamsin kaga wannan ya ci ya ci tashwiru ha ya mata kayan ɗaki min maliha abinda aka ce a tashwiru kayan ɗaki shawara alfasfo fi husu shi wa ajalul kali'i shina tambaya akan ajalul kali'i mahama ugufila duk lokacin da an ka yanka sadaki kama alimisali an ka yi sadaki akan dubu hamsin amma hukun ba a sa lokacin biya ba an karabkana daga sa lokacin biya an yi hakan gani siyana au gablatan akan rabkanuwa an kai wannan ko kuma an yi wannan watan akan mantuwa ko akan rabkana to irin wannan sai a yanka sadakin babu komi ajalu lokali an ce mai lokacin sadaki mai an kai sadaki an ce an yi sadaki dubu hamsin da aka yi sadaki dubu hamsin sai kasance an karabkana daga sa lokacin biya wa ajalu kali'i mahama ugufila bal fasfo fihi ko ƙaunar bina alfasu fi histu'mila in ya kasance bina a gabanin bina'ina na to sai a buɗe wannan auren gaba ɗai amma har an gane da gangan sun kai haka kenan an yi aure akan akada da sadaki an yi armi akan sadaki dubu hamsin lokacin biya amma ba a saba da gangan an ka kisa lokacin biya to wannan za a buɗe wannan auren qablal bina'i gabanin bina'i in kuma an riga an yi bina'i an haga ne an yi sadaki dubu hamsin amma kuma ba a sa lokacin biya kuma gashi an riga an yi bina'i to ya za a yi nan iyaka kawai sai a sa lokacin biya ne dole dole amma yan kaula bina ina za a buɗe wannan auren amma nan nan sun kace mahama fila duk lokacin da an karbi kana amma nan abin suka nuhi amdan sun gita mallan sun ka ce in ana nuhin amdan banda inda kasance ni siyanan na au gablatan saboda mi Allah shi na cewa rabbana la tu'ahina inna sina aw hadana ko wannan nasi na alqur'ani sannan kuma zo Allah shi na cewa rufi an ummaci alhada wani siyano babu komi ana shi ya gaba a sake yi a sake sadaki a sa lokaci ko kuma a biya kuɗi hannu shi ke na aure yayi ya ba a ai ba a ɗaura aure ba wanda ya kasance ya biya sadaki ya kai laihi ya biya sadaki da ba sai dace shi dai a bashi kayan ya fasa to za a ɗauki sadaki ne gaba ɗaya a bashi abi ne komai ba a ɗauka ciki inda ba irin kyautar da ba ta da ki ta riga ki litasa ko kuma abin ya riga ya tsufa ko kuma abin ma haya halaka wannan ba za a mai samai da shi ba amma duk abin da a halarci ana bashi abi ne ina eh. haka na shi na ciki da abin da an ka lista ka a kai kaga ana cilista mutum akan shi aikata abin da bai so aikatawa ba kamar wanda an ka ba kamar wanda an ka cilasta kamar mace da an ka cilista an ka tsare ta an ka zina da ita kaga ba ta da laihi akan zina da an ka da ita haka wanda an ka tsare ke da bindiga an ka ce ko shi ta ke ga mata ko a kashe shi kaga nan in ya zina bai da laihi haka nan da sunce shi na dauke da azumi an ka bashi an ka tsare shi da bindiga an ka ce ko shi kai azumin nan ko a kashe shi kaga nan in ka diya ya saka cilistawa na koda ko azumin ramadana sai shi kare babu komi wane na'am yana tambaya akan wanda an kaci da sayar take mace bai nuna damuwa ta ko kuma abin ya tuho kamar shi kaso to za a yi mai haddi nan za a yi mai haddi saboda an samu ihtiyari ko can sun ce ai in zakari ne tashi akwai ihtiyari akan abin da aikata nan za a yi mai haddi aure kayan ne in zan ba shi ce a bashi matsalar ta samu gehen gehen matan na sun ce ba su bashi to kyautar da ya ba ta irin su hansu da wani abu wanda ba ta cikin sadaki in za a maidan mai ya samu kyautar da yana tambaya akan inda ya kasance aka yi sadaki kuma ainihin shi miji har ya ba da irin kyautukan da aka ba su a kila ya ba da hansa kila ya ba da lahiya ba da wasu ababa sai su uwayen mata suka ce su dai sun hasa wannan aure din sun hasa aure a mai san mai da kaya nai wai irin sukan da ba su ana maishe su in suna halarci ba su lalace ba ana bashi in sun lalace kuma shi kenan saboda mai su uwaye suna dibin maslaha idan ya kasance uwayen ɗaya bayan mutum ya biya sadaki suka ce sun warware aure ko sun hasa aure to su ana dibin maslaha su su makaruhi sun kai sun safa alkawali amma saba alkawalin ga matsayi ne matsayin makaruhi ga shari'a amma da shi mije ce ya fasa amma ya san mai da sadaki ne ya saba alkawali shi kan yayi haram amma su su ana dabe maslahar su mm. tana ko gado almautu kaddu huli tana gado ne in an kada in ya kasance aka dama mutum an mai da mace ai shikenan adama aure ko shi an samu azbabul mirasi aure ko ba shi ciki ai an riga an daura aure an samu azbabul mirasi na abinda aka magana ainihin sadaki shin za a bata sadaki ko ba a bata sadaki tun daga shi bai duhuli ba an san kuma da sakin ta rabi zai bata to sa an ka ce almautu kar duhuli don aka kasance an bata sadakin ta cikakke ne don haka an ka ce almautu kar duhuli amma can wajen gado za ta gade shi amma da an yi aure an kai sadaki amma ba an baci sadaki ba iyaka an daura aure kawai ni kafin tabwidi sai Allah ya wa miji rasuwa za ta gade shi amma ba an kama ta sadaki dan ba an kashi balle a bata shi wani ka tambaya shina halatta ai yabon annabi tare da kiɗi ko ba shi halatta to ana yabon annabi tare da kiɗi a lokacin da ainihin banu najari manzo Allah shigo cikin birnin Madina sun yabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kiɗi da kiɗi na bandiri suna na hannu jawari min banin najari ya habbaza muhammadun min jari hmm, wannan sun yi shi da bandiri kuma dala albadru Allah ya min sanatul wada'i wajaba shukru Allah ya na ma da Allah da'i ita ma wannan da bandili aka yi ta shi Usmanu ya rubuta kan ga cikin littafin shi mm. to kamar yanzu irin jita irin jita su garaya su fiyano to wannan a wannan ibnu hajarin alhaisami cikin azzawajiru an iktirafil kaba'ir ya haramta mm. ya haramta kiɗi da irin waɗannan a ababa sabbar dukkanin su mahiyancinsu suna jawo suna karkatar da zukata suna nuzu'ul qulubi ko nuzu'ul qalbi an da'atin Allah subhanahu wata'ala sannan kuma suna ingiza irin waɗanda ka saurari irin wannan abin zuwa ga aikata ayyuka na sabo ya ce to duk kiɗi wanda ya kasance ka cire zuciya da wa Allah da'a shi ingiza mai saurari irin wannan abin zuwa ga ayyukan sabo wannan haramna don haka an ka haramta irin molo da irin garaya da irin piano da sauransu can ma piano ya ambata haka ambace ta piano ya ka diba a zawajiru ikitirafi ikitirafil kabari za a ga wannan can kusan littafin da rubuta na karshe eh ai ba ba ana kiɗi ɗaya babu waka ce a kiɗin ɗaya ba tare da waka ba Eh, ai ba a kiɗi dai babu waka ko waɗannan yanzu da sun kai kiɗi sun shi da molo eh a'a a'a da abin da bandiri ana eh, ce da bandiri suka yi bandiri suka buga na ranar idi don duk da abin duk da bandiri suka yi duk da bandiri sun kai hmm. duk bandiri ya su haƙiɗa sannan bandiri a akwai babu molo daga raya wannan lokacin alhamdulillah wa salatu wa ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam